wato nan a duba amfani da a duba a ce masa ko menene amfani ba ku amfani ba ta wata fiskan ƙarfafa gwiwa wato salabu a ce in ka kashewa ne kana da tun da an san su an san ƙwarin in ka kashewa ne kana da ɗaya bisa ukun dukiyarsa shi kenan sai ko ka shirya wannan duk wata hanya da za a yi a shajja mutane nan ba duniya ce ba a shajja mutane sai dai su wa'annan jarumai suna da bukatan wa'azi suna da bukatan faɗakar da su kakkusa ke ko zarme da duniya kakkusa ke da abin dole illa kawai ka burge manzon Allah ka burge Allah kawai shine zaka ɗauka shine assalamu farrajulu ya katulul qatil mutum kan kashe wanda ake kashewa hal yakunu salabuhu liman qatalahu shin kayansa shine salab da za a karbe zai zama nashi ya zama nashi dokinsa takobinsa mashinsa gariyansa rigarsa zobensa da agogo lokacin nan eh, wane ne ɗamararsa wa dukkan dai kai gaba ɗaya ka kwashe shine salabu qala qala malik rahimahullah lam zalika kana ni labari bai same ni ba wannan ya kasance illa fi yawmi hunayn a fadan hunainu wato kenan kila wannan kafin mu yi karatun kamar al'adamu tasowa take idan abu ya taso don an yi kaza a yaƙi kaza ba dole ne ba kaza ya zama an yi ba dole ya zama formula haka ba amma an yi shi a hudun yi rahimahullah wa رحمه الله وإنما هذا إلى الإمام يجتهد فيه wannan ina wurin shugaban ƙasa shi zai ijtihadi a ciki don agalabiya a irin wannan yaƙe-yaƙe da shugaban ƙasan ake fita da sarki ake fita to kuma dole ne a nan mutane su tsaya galibanin karatu ake kallon wa dole a tsaya a duba hakkin shugaba duk wanda ya tara mutane to ya san abun da ya tara su da ya san hanyoyin da bai tara su wannan ga irin halinsa wancan ga irin halinsa wannan ga irin ɗabi'arsa wannan ga irin yadda ake zama da shi wancan ga yadda ake hulɗa da shi wancan shi ga yadda ake hulɗa da shi shi ke da jama'a shi san jama'arsa to yi san abubuwan da zai riƙe jama'arsa wani kawai ba zai kullo daga baya ba ce makadam ne za ka yaka in ba da rashin adalci ba me zai sa kai ba za ka koma ka tara jama'a maka irin nasu amma shi ya san inda ya bi ta hanyoyin mutanensa shi ya riga ya san ya tantance kayansa yana zaune tun yana shi kadai yau shi sun kai ɗari to shi san hanyar da shi shi dai wancan magana duk wanda ke wuta karata kwana to shi ne daidai ya kwana bai bai bacin ba shi san yadda bai tattara jama'a ba ka ganin kana san ka fasa masa jama'a ka shigo kai kai kai bayan ka ga gani abin ya koma inda yake in ka bi kaɓata kaɓata ka bata sai ga abin ya koma inda yake wanda za a zo ka sace kan ga ku tau ai ka ga yanzu kun cancanta amma kaza da kaza ne da kaza ne shikenan sai su tashi bi sai su fada can suna ba kwana biyu kwana sai ka suna dawa daya bayan daya shekaru za ka suna dawa daya bayan daya daya bayan daya to saboda haka shi shugaba ana bar masa yayi abin da yake gani don da shi ya san jama'a shi ya san halayen jama'a shi ya san menene jama'a yasa Allah ya bashi wani mukami ƙari ba daidai yake da na mutane ba ba daidai yake da na mutane ba ko riko aka ce zo ka rike to ka baka da matsayinsa Allah ji kallon labakar yake yake kunga ku ji labari an ce yanzu in yi muku karatu ni ba malam bane ba ba zan iya malam ba ba zan karɓi tambayan raini ba tambayan wulaƙanci ba yadda za a yi kwaɗo ya ɗauki kayan kayan rago gani kwaɗon ne yi kuma ana kwai ta ga masa ku bari ya dawo aka yi dariya aka gama tambayawa ne mutum ai ba wanda ya tambaya sai ce ba tambaya ne yau aka ce ai ka ce ga abin da kace ce to ai guda uku <laughs> a karanta guda uku ga yadda za mu kwashe da su aka karanta ya bada amsa da yake to ya yi a yi du'a ya tashi ta ya san hali yadda ma zai tara kayansa shi san wahalan da yi shi san menene da yi sau da kanan ka zo kan ce sai dole ma ka bar ce to kun gani ku yi haƙuri Allah da Allah ka kuwa tsaya eh, hannuna ku yi haƙuri da ri ku yi haƙuri da kaza ku tafi da kaza ba zan yi muku yadda wancan yake maku ba to amma yi sa kaga ai mai cin nasara a ah, jama'a mai cewa wullitu alaikum walastu bi khairikum mutane na san wannan an ɗauke ni a cikin ku an ɗora ni amma ban fi ku ba tsakani da Allah ban fi ku har ga Allah ban fi ku saboda dan ku taya ne mu wannan nauyi fin nafali hi isa ka ga wannan muka ce wa inama hadha ila al imam yastahidu fihi in ga ai za ai in ga ka ai ba za ai ba qultu ara'aita an-nafala to ba ni labarin na falo kyauta a ɗauka a ba wani kyauta saboda bijin tasa hal yasluhu lil imami an yunaffila ba'dama sarat al ganimatu fi yadayhi ya halatta ya ɗauka ya ba da kyauta bayan ganima ta kasance a hannun shi aw hal yasluhu lahu an yunaffila min qab ya ɗauki kyauta ibayar kafin gabar da an yi gani mu tun ba karɓi ganiman ba ya ƙolo man ja'a bishe'in falahu thuluthu. duk wanda ya zo da wani abu yana da sa. yadda akwai wani nau'i na tashji'i da mata ba shi aw ru'ahu aw khumsahu aw nisfahu aw ma asbaha dalika قال سئل مالك عن النفل أيكون في أول ما جنمي فقال ذلك على وجه الاجتهاد وانا أنه ينا فسك اجتهاد من الإمام ثم إمام نندا في الأرى وجاهلين وليس عندنا في ذلك أمر معروف باب ون أبو تكا kayyadacce akan ganima illa al-ijtihad as-sultan salki ne zai yi ijtihadi qala walam yablughni labari bai same ni ba takamaimai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naffala fi magazihi kulliha yayi kyauta a yaƙe-yaƙensa dukansu kaga irin wannan kyauta tasowa take tasowa take bukata takan taso kallo na kallowa bai hana ai lo sun yi wa annabin magana kawari tushen kawari gawa ba su ne suka ce masa ba da ya raba zinari ko a tsakanin mutum hudu ne suka ce wannan rabo ba Allah kake nufi da shi ba ya rasulullah ya rasulullah ka ji tsoron Allah ya ta abun da kake yi sai ce oh Allah mai iko to yanzu ban Allah ba cikin ruwa zai Allah sama fa Kun sama sun yadda da hukunci na ku ne nan da nake zaune a gaban ku ne ba za ku yadda da hukunci na ba magana ta ba ta bayan Allah ne suka ce in kashe shi kawai aka ce a oh, shi. akwai wani abu zai akwato wannan akwai ire-iren su tushen su za su zo nan gaba za ka gan su da ibada in ka kalli ibadar da suke sai ka raina taka in ka kalli abin da suke amma fa su da kunya qaumun jura'a ko jama'a jura'a ko. Zaka kana a haka haka aka tafi ta turawa aga kai mutum je irin gurin irin wannan wannan shugabanci wannan shugabanci aiki ne wa kada balagani annahu kada nafala fi ba'dha labari ya same ni yayi kyautuka a wasu yaƙi wa innama zalika ala wajhi al-ijtihad min al imam fi awwal magnam wa fi ma ba'dahu ya isa gabu qultu ونعم muna musakin